أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata darasin da za mu bayani a kansa a yau zai kasance dangane da abin da ya shahi maganin ƙarya mun yi bayani dangane da <clears throat> matsalan karya da kuma sifan karya da duk abubuwan da suke da alaka da wannan mummunan sifa ɗin a mahangana alkur'ani mai girma da ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ma malaman akhlaq yanzu abin da ya rage shine za zamu bayani dangane da <clears throat> mutum da ya kasance an jarabe shi da wannan mummunan sifa ya kasance yana karya, amma ya ɗauki laƙabin makaraici ko abin da ya kama da haka nan yanzu yana buƙatar ya tuba yana son ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yana son ya samu kanshi cikin bayan Allah subhanahu wata'ala managarta ma'abuta gaskiya ya kamata ya yi wani mataki ne zai bi wurin ganin cewa ya nisance wannan mummunan sifa so da in za mu yi ta'ammuli cikin al'amuran mutane da kuma yanayin mutane ko da ko waɗanda ba su iltizami da koyarwa na addinin musulunci za ga cewa suna da damuwa a cikin zukatansu dangane da abubuwan da suke bijirwa daga gare su wanda bai dace da koyarwa na addinin musulunci ba <clears throat> amma tambayan da suke bijirwa da shi a kodoshi shine suna son su nisanci wannan ayyuka ɗin menene abin yi ya kamata su yi ne wani lokaci za ka samu mutum shi kan kanshi sabon da yake aikatawa bai jin daɗin shi sannan bai yarda da shi ba amma kuma bai san hanyar da zai bi ganin cewa nisance shi ba to wannan darasin insha Allah zai kokarin bayani dangane da abin da ya shahi maganin ƙarya da kuma hanyoyin da mutum zai bi wurin ganin cewa ya nisanta ya kubuta daga wannan mummunan sifa su malaman akhlaq wanda suke bayani gani da abin da ya shahi ɗabi'u na mutane sawan sun kasance ɗabi'u ne masu kyawu ko kuma miyagun ɗabi'u suna bayani janibin abin da ya shahi matakan da mutum zai bi wurin ganin cewa ya yi maganin miyagun ɗabi'u sannan kuma sukan gwada hanyoyin da mutum ya kamata ya bi wurin ganin cewa ya nisanci miyagun ɗabi'u idan har ya kasance an jarabe shi da su to suna bayan dangane da abin da ya shahi maganin karya ya mutum zai ga cewa ya nisance karya idan ya kasance an jarabe shi da wannan mummunan sifa na harko suna cewa tariqu mu'alajatil kadhib hanyar maganin karya. wani hanya ne mutum zai bi wani manhaji ne mutum zai bi ganin cewa ya nisance ƙarya idan an jarabe shi da ita suna cewa auwalan. an ya ta'ammal fi ma warada fi zammihi ذمه من wal akhbar. na harko kenan ya kasance ya yi ta'ammuli dangane da abin da ya zo cikin zargin karya cikin alkur'ani mai girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa a tsarkaka ya yi ta'ammuli cikinsu ya yi tunani cikinsu ya yi tadabburi a cikinsu menene suka gani a cikin karya har ya kasance suka zarge shi menene alkur'ani mai girma ya gani a cikin karya har ya kasance ya zarge shi menene sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gani a cikin ƙarya har ya kasance ya zarge shi yana da kyau ya kasance mutum ya yi ta'amuli a cikin wannan ba wani abu ne ayon alkur'ani suka hango ba wani abu ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hango a cikin zargin mutumin da yake yin ƙarya ko kuma siffan ƙarya sai dai cewa ita ƙarya tana ɗauke da miyagun natijoshi da kuma sakamako akan abin da ya shahi rayuwar mutum na duniya da ma rayuwar shi na tashi alkiyama shi yasa kenan suka yi bayanin wannan haɗarin da mutum zai afka a cikinsa sakamakon iltizamin shi da ƙarya ليعلم أنه لو ya يتركه لأدركه الحلاك الحلاك الأبدي saboda haka kenan mutum zai ta'ammuli a cikin ayoyin alkur'ani zai ta'ammuli a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda me saboda ya san cewa idan har bai bar wannan mummunan sifa din ba ta karya, to ba makawa halaka na hal abada zai kasance ya riske shi watan kenan zai kasance ya yi asaran duniyarsa da lahiransa cikin bayanan da suka gabata mun gani a cikin ayon alkur'ani kan cewa ba kowa bane yake kirkiran karya sai mutanen da ba su iman da Allah subhanahu wata'ala ba kenan bayan da za a ce karya da imani sun haɗu cikin zuciyar mutum bayan da za a ce mutum mumini ne kuma yana ƙarya hakanan kuma mun gani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da za a ce ƙarya da imani sun haɗu sannan idan kenan ba su haɗu ba kenan ba makawa mutum zai halaka ne in ya halaka kuma halaka na hal abada saboda ba batun imani a cikin zuciyan shi ba batun imani a cikin aikin shi ثم يتذكر أن كل كاذب ساقط على القلوب في الدنيا sannan ya san cewa wannan ba ma kawai halaka ba na hal abada na ranar tashin alkiyama kawai zai kasance ya riske shi a'a san cewa duk mutumin da ya kasance yana ƙarya kuma ya kasance mutane sun san shi da cewa mutum ne makaryaci to wannan mutum zai haɗe ne warwas a idanun mutane kuma kiman shi zai haɗe ne warwas a idanun mutane yadda zai kasance mutane ba su itimadi da abin da yake ga hudawa mutane ba su dogaro da abin da yake gayawa duk abin da ya gaya mutane suna shakkun wannan magana din saboda mai saboda makaraici ne to kenan daga nan sai zamanto ya faɗi daga zukatansu tun nan duniya kenan ya rasa itimadin mutane ya rasa yardan mutane wani lokaci ma gaskiya zai zo ya ambata amma saboda ya saba waɗin ƙarya mutane ba su yadda saboda yana ƙarya wala ya atani ahadun bi ƙaulihi sannan ba wani wanda zai kula da maganin shi duk abin da yake gayawa kawai mutane sun ji maganan kawai ya shiga kunnen dama ya hita na shi shikenan ba wani wanda yake ba maganan shi muhimmanci har ya kasance ya kula da shi wa kathiran ma yaftadihu inda nas bi zuhuri kazbihi saboda haka a koda yaushe ma mafi yawa zai kasance yayi mai yayi kunya a idanun mutane saboda me saboda idan ƙaryansa ya bayyana ya faɗi wani abu sai ta bayyana wannan maganan ƙarya ne zai kunya zai ji kunya kuma zai ji nauyin haɗuwa da mutane saboda me saboda ƙaryan da ya kasance a aikata ومن أسباب افتداحه أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه النسيان abin da yake sa mutum da yake ƙarya ya kunya gaban idanuwan mutane shine duk lokacin da yake ƙarya to sai kasance Allah subhanahu ta'ala sakamakon ƙaryan da ya Allah ta'ala ya sallata masa mantuwa shi yasa mafi yawan mutanen da suke yin ƙarya mutane ne wanda suke manci abin da suka faɗi na ƙarya da Sau da aka kodo za ka samu cewa biraran wa tikraran mutanen suke rayuwa a cikin tanakudi yau ka sun ce kaza gobe ka ce sun ji wani sun haɗe wani abu daban yau su ce kaza gobe ka sun ce kaza saboda me saboda suna manta abin da suka haɗi baya Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon ƙaryar da suke sai sallata musu mantuwa sai zamanto suna walwale kansu da kansu hatta annahu law qala shay'an yansa annahu qalahu wani lokaci ma zaka cewa da zai gaya wani magana zai mance cewa ya gaya wannan magana shi zai dawo ya ce kuma wannan abin da ya haɗi ƙarya ne ko haɗi wani abu sabanin wannan wannan idan mutum ya yi ta'ammuli cikin manganun makareta zai samu haka yau ce kaza gobe ce wani abu da alaman ƙarya kenan fa yaqulu khilaf ma qalahu sai ya sabanin saɓanin abin da ya gaya fayaftadihu sai zamanto ya yi kunya ya kunyata a idanun mutane dalilin haka wa ila zalika ashara sadiq alaihi salam ya zuwa ga wannan hakika ne imamu sadiq alaihi salam ya ishara a cikin hadisi mai girma ake cewa inna mimma a'ana Allahu bihi alal kazzabin an-nisyan wannan hadisin ya zo a cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na 341 babin karya hadisi na goma sha biyar imamu sadiq alaihissalam yake cewa lalle yana daga cikin abin da allah subhanahu wata'ala ya taimaka da shi akan makaryata ta yadda bayan allah subhanahu wata'ala muminai kuma abuta hankali za su iya gane cewa mutumin ga yana ƙarya sai zamanto allah subhanahu wata'ala ya taimaki ma abuta hankali wurin su gane ƙaryan makaryaci da mantuwan shi tun makaryata su kan mantuwa duk lokacin da su gaya magana sai su mance sun haɗu wannan magana daga baya sai zo su gaya wani abu saɓani abin su gaya sai an ce ne ɗazuwa ka ce kaza kuma yanzu kuma ka zo ka ce kaza sai kuma ya ƙoƙarin ganin cewa wurin kare wannan ta tanakudin nashi ya ƙirƙiro wata ƙarya kuma sai zamanto ko da yaushe yana rayuwa ne a cikin ƙarya wannan bai tahiya da imani wannan bai tahiya da mutunci wannan ba zai ba mutum izza ba da ɗaukaka cikin wannan duniya hakanan ba zai ba shi ba kyaukyawan sakamako ran tashin alkiyama saboda haka menene abin yi tunani a cikin irin wannan cutar wanda mutum zai fada a cikinsa wata na farko dai halaka na hal abada asarar lahira kenan na biyu kunya a cikin duniya da kuma haɗuwa daga cikin daga idanuwan mutane da rushewan shaksiya da mantuwa da tanakudi a cikin mangano ya kamata ya kasance kenan duk wannan abubuwan mutum ya yi tadabburi a cikin kasantuwansa ababe ne masu cutarwa kuma ababe ne masu zahi sosan gaske wanda zai sa ya kasance mutum ya nisanci karya saboda kare zamantu ya haɗa a cikin waɗannan haɗurra wannan kenan abin da ya shahe janibin ilimi kenan janibin tunani saboda galiban malaman akhlaq idan suna bayan dangane da maganin abu suna kwarin su yi bincike bangare guda biyu bangare na ilimi da kuma bangare na aiki bangare na ilimi yana bukatar ya kasance mutum ya yi tunani akan mafasid da kuma asara wanda yake tattare watan irin ɓanna da kuma asara da rashin maslaha da rashin amfani wanda adda cikin zunubin a mustawan duniyar shi da lahiran shi hakanan kuma yana bukatan ya yi bincike dangane da sabubban abin da suke ingiza shi ya karya menene me yake sa shi ya karya ya gano asalin abin sai zamanto ya kawar da wannan alamar ثم يتأمل في الآيات والأخبار الواردة في مدح ضده bayan ya yi tunani dangane da ayoyin da suka rusa karya kuma suka zarge shi da hadisai to ya zo kuma ya ta'ammule cikin ayoyin da suka yaba gaskiya gaskiya kuma hadisai wanda suka yaba gaskiya saboda gaskiya shine ke kishiyantan ƙarya to wannan ababen da zai gani na falala da daraja wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ga ma'abuta gaskiya wannan shine zai ingiza shi ya zamanto ya yi iltizami kuma ya sifanto da wannan sifa ta gaskiya sai zamanto lokaci guda kuma ya nisanci ƙarya wannan hanyoyi ne wanda malaman akhlaq suka bayani wanda mutum in ya bi su marhala marhala daki daki zai kasance ya nisanci mummunan siffan da ya siffanto da ita da kina wa ba'ada zalika in lam yakun aduwan li nafsihi falyuqaddim at-tarawih fi kulli kala. to bayan haka in dai mutum ba ya kasance ba bayan duniya ya karanta wannan abubuwan duniya ya ta'amali cikin wannan abubuwan in dai ba ya kasance shi da kanshi ba yake kiyya da kanshi ba to lazim ne ya kasance ya zamanto ya sa jinkiri a cikin duk wani magana <clears throat> yuridu an yi kallon bi duk wani maganan da yake son ya horci da shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance shi idan ya haka to zai kasance wannan ya ba shi daman kare kanshi daga mai daga ƙarya saboda haka fa'in kana kaziban ya turukuhu in ya kasance kenan ƙarya ne sai zamanto ya bar shi ya nisance shi wal yatajannab mujalasat al fusaq wa ahl al kazib hakanan kuma yayi kokari iya gwargwado ganin cewa ya nisance ma'abuta fasikanci majalis na ma'abuta fasikanci wuraren zama na fasikai da kuma ma'abuta ƙarya in ya nisance sai zamanto kenan sannu sannu ƙarya zai hita ran shi kuma ya kasance ya nisanta da karya. wa yujalisu salaha wa ahlas sidq hakanan kuma yi ƙoƙarin ganin cewa ya zauna da mutane na ƙwarai ya zauna da ma'abuta gaskiya wannan shi zai sa ya kasance ya samu saitara a kan bakin shi ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance ƙarya yi kokarin ganin cewa altizami da gaskiya wannan kenan akan mustawa na aiki kenan ya zamanto a aikace mutum yana kokarin murakaban kanshi ya yi tunani kamin ya magana ya jinkiri kamin ya magana ya ga cewa wannan maganan da zai hudi yana cikin maslahan shi ko yana cikin mafsadan shi ya yi kokarin ganin cewa ya kiyaye halishan shi sannan ya yi kokarin ganin cewa waɗanda zai hulɗa da su mutanen kwarai ne waɗanda zai zauna da su mutanen kwarai ne ma'abuta gaskiya ne ba makareta bane ba fasikai bane wannan zai taimaka ganin cewa mutum ya nisance wannan mummunan sifa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala zai mana jagora kuma ya taimake mu wurin ganin cewa mun tarbiyantar da kawo kanmu mun nisance wannan mummunan sifa ta karya mun yi iltizami da kyaukyawan sifa na gaskiya da fatan Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين